أعوذ بالله من الشيطان الرجيم rahim الله الرحمن wa وصلى الله وبارك la على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah wanda yake bayarwa kuma yake karbewa wanda shi yake sanya farin ciki a cikin zukatan al'umma kuma da aka san haka wannan da aikin sa ne madaukakin sarki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dawwamar da mu cikin farin ciki nan duniya da lahira da ni da ku ga baki da alhamdulillah yau cikin iko Allah a cikin hada aure da muke yi yau juma'a mun hada wani aure wanda ya burge ne ya ban sha'awa shi yasa na fito na magana wanda duk auren da muke hadawa ba ma fitowa muna magana a wannan kawai saboda abin da ya faru a gurin ne ya kara birge ni shi yasa na magana alhamdulillah bazawari ne da bazawara ko muka hada su aka yi aure kuma cikin ikon Allah da yarda Allah a wajen daurin auren ba bacin an gama ɗaurin auren kuma wasu suka ƙara ganin juna a yanzu ma magana nake a yau ɗin har an gama magana za a kai kuɗi alkhairi yana ƙara ƙaguwa abu na farko kenan abu na biyu dan girman Allah dan girman Allah maza duk wanda zai kara aure ko yake son aure kamar yadda muka faɗa in dai auren kake so dan Allah dan annabi mu za ka tuntuɓa kuma duk abin da ya zamanto mun baka lambar yarinya kun tattauna da ita kun daidaita ko akasin haka to mu din da za ka dawo mawa saboda abin muna son mu a tsari ne ba ma son mu baka lambar yarinya mu ji ka ba wani ko wani abu makamancin haka na biyu kenan sannan na uku ku 'yan matan duk wadda ta san ba aure ta shirya ba duk wanda ta san ba aure addini ne a ranta ba ta zo ta biyo mu ta ce tana son aure mu haɗa ta da mutane muka haɗa ta da mutane akwai wanda za mu haɗa ta da mutane wajen biyu uku sai mu lura a'a ita rayuwar duniya take so ƙawar duniya take so to in banda ma sakarci ke da aka haɗa ki da mutum biki tsaya kin fahimce ki ya ji irin damuwoyinki ko ko ya ga zai iya zama da ke a matsayin mace ba a'a ke kawai kin ga mutum ya zo za ki yanke hukunci sai me ka dama can kina son mai kuɗi ne mai kaza shi yasa kika biyo mu muna haɗa aure ibada ne ba aure al'ada ba idan irin wannan kike so ki je ki bincika za ki samu ai shi arziki Allah ne ke ba da shi kuma nawa nawa ne suka yi auren kafin ba su da komai sai suka yi auren Allah ya azurta su kawai abin da ake so yana da addini yana da sana'a kuma yana da kyakkyawan ɗabi'a wadda ya san mutuncin auren domin ka san mutuncin abu kafin ka yi shi wannan shine dan abin da nake so in bayyana duk wanda take son aure ba bazawara ko bazawari ko budurwa ko yan mata mai son ƙari da wanda kuma ma bai yi ba a dai tuntube mu ga yanar kullum muna magana Allah su wata ana ya aurar da zawarawa mu da yan matan mu da 'ya'yan mu ya sa mu gama da duniya lafiya na barku lafiya ma